This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka ne daga tsakiyar birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 ga 42 da 61. a niger ana kama mu a gidajen rediyo da yawa irin su amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya a duniyar gizo kuma wurare biyu ake samun mu voahouse.com da kuma sashen hausa.com to jama'a barkan ku da wuni muna fatar kuna nan kalo kamar yadda muke a nan washington dc ne ne aliyu mustapha na sokoto tare da ibrahim alfa ahmed wanda bayan ya gama kawo muku labaran duniya za ku ji shirinmu na mu tattauna. jama'a assalamu alaikum ga labarun mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmed. Tsohon Firaministan Lebanon Sa'ad Hariri ya yi kira ga al'ummar ƙasar da su fito gobe Lahadi domin jana'izar wisam Al-Hassan, babban jami'in 'yan sandan ciki na ƙasar wanda aka kashe tare da wasu mutane bakwai a wani harin bom da aka dana cikin mota a jiya Juma'a. Tsohon Firaministan kuma Madugu na 'yan hamayya ya faɗa yau Asabar cewa Hassan ya jefa kansa cikin hatsari domin ya kare ƙasar Labanan daga tarwatsewa. Ya yi kira ga al'ummar ƙasar da su guji toshe hanyoyi idan kwambar motocin jana'izar Hassan ta zo shigewa a birnin Beirut. Zaman ɗarɗar ya ƙaru sosai a Labanan a bayan mummunan harin bom ɗin na jiya Juma'a. an girka tankunan yaƙi na sojojin Labanan a titunan babban birnin ƙasar yau Asabar suna kawar da tayoyi da sharar da jama'a suka jibge domin su hana ababen hawa shigewa. Hariri da madugun hamayya Walid Jumblad sun zargi shugaba Bashar al-Assad na ƙasar Cham da cewa shi ya kitsa wannan harin bam. Gwamnatin Firaminista Najib Mikati ta Labanan tana samun goyon baya daga ƙungiyar Hezbollah mai goyon bayan ƙasar Sham. a bayan zaman gaggawa na majalisar dattaswa kasar a yau asabar prime minister mikati ya ce ya yi yin murabus to amma shugaba michel suleiman ya roƙe shi da ya ci gaba da rike wannan kujera mikati ya ce ya yi na'am domin ya kare muradun kasar jami'an asibiti a najeriya sun ce mutane akalla 23 suka mutu a wasu hare-haren da ake ɗora laifin kai su kan 'yan ƙungiyar boko haram yayin da hukumomi suka ce sun kama wani babban jigo na ƙungiyar jami'an asibiti sun faɗa a yau asabar cewa an samu waɗannan mace-mace ne a sanadin fashe-fashe da kuma harbe-harben da suka faro tun daga shekaran jiya alhamis a yankin arewa maso gabashin ƙasar mazauna yankin sun ci lalata gine-gine da yawa a wannan yanki da 'yan boko haram suka fi yawan kai hare-hare a jiya juma'a da maraice kuma jami'an sojan najeriya sun ba da sanarwar damƙe wani babban kwamanda na kungiyar Boko Haram mai suna Shu'aibu Muhammad Bama a gidan wani sanannen sanata a birnin Maiduguri. To sai dai ba su ambaci sunan sanatan ba. An ɗora ma kungiyar alhakin mutuwar mutane fiye da dubu da ɗari biyar tun shekara ta dubu biyu da tara. har yanzu babu wani cikakken bayanin da ake da shi game da kungiyar to amma an yi imanin cewa kokari take ta shimfiɗa yin aiki da dokokin shari'a Islam a fadin kasar labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Gwamnatin ƙasar Sham ta ce tattaunawar da aka yi yau Asabar tsakanin wakilin ƙasa da ƙasa Lagdar Brahimi da minista harkokin wajen ƙasar ta yi ma'ana kuma an yi ta ka'in da na'in. Kamfanin dillancin labarun ƙasar Sana ya ce mutanen biyu sun tattauna ƙa'idojin kawo ƙarshen faɗa mai nasaba da tunzirin da ake wa gwamnati tun watanni sha tara da suka shige domin a share fagen tattaunawa. kamfanin dillancin labaran bai faɗi ka'idojin ba to amma ya sake nana ta adawar da gwamnati take yi da duk wani tsoma bakin ƙasashen waje a cikin wannan harka a halin da ake ciki an gwabza sabon faɗa yau asabar tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawaye a ƙasar ta sham kamfanin dillancin labaran faransa ya ce faɗan ya haɗa da wanda aka gwabza a kewayen wani sansanin soja da ke kusa da wani gari mai suna maret al-numan wanda 'yan tawaye suka kwace a arewacin sham Ƙungiyar sa idanu kan haƙƙoƙin bil'adama a ƙasar Sham ta masu adawa da ke da cibiya a ƙasar Ingila ta ce an kashe mutane aƙalla saba'in a faɗan da aka gwabza yau Asabar a faɗin ƙasar. Harin cikin gida na baya-bayan na ƙasar Afghanistan ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sandan ƙasar su shida. a bayan da wani kuku da wasu 'yan sanda suka haɗa baki da mayaka 'yan ta waye. jami'ai sun faɗa yawa saboda cewa wani ɗan sandan da ya butulce tare da wani kuku sun saka guba cikin abincin wasu abokan aikinsu suka kashe guda biyu a wani wurin binciken ababen hawa da ke lardin helman suka ce daga baya kuma sai wasu tsagira da bindigogi suka afka wannan wuri suka kashe ƙarin 'yan sanda guda hudu ƙungiyar taliban ta dawo alhakin kai wannan harin hukumomi sun ce sun kama ɗan sandan da ke da hannu a wannan lamarin to amma kukun ya tsere. Labaran duniya kuka ji daga sashen wasan murya Amurka a Washington. To yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba dauke da shirin mana mu tattauna. Bitar labaran mako ne zai share fagen shirin na mu tattauna, kuma za mu soma ne daga masomin budurin wato babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Sale Shehu Ashaka ya ce. PDP ta gargaɗi 'ya'yanta da ke rike da mukamai su guji kwancewa jam'iyyar zani a kasuwa ko ta sa kafar wando ɗaya da su. take dai masu sharhi suka alakanta wannan da cewa gugar zana ce ga sanata david mark da aminu tambuwal waɗanda suka gwala tsarin shugaba jonathan kan kasafin kuɗi da suka ce yana take tsarin majalisa da nuna ba za su zama 'yan amshin shatan sashen zartarwa ba majalisar dattawa ta bi sahun ta wakilai wajen kira ga shugaba jonathan ya kori shugabar hukumar hannayen jari a ruma ete daga mukaminta wacce kwamitin barista el tudi ya gano tana facaka da dukiyar al'umma da ya kai ga rugujewar kasuwar hannayen jari yayin da shugaba jonathan ke cike da farin ciki har kunne don dawowar matarsa daga jinya ko hutu a kasar jamus tun bayan tafiyarta a watan agusta ya aika wa tsohon shugaban mulkin soja janar yakubu gawan da wasikar jinjina a yayin da yake cika shekara 78 a duniya sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya Daga Abuja sai babbar Hausa mai dala da goron dutse, inda Muhammad Salisu Rabu'u ya zaƙu ya sake gaya mana cewa. Gwamnatin jihar Kano ta fitar da kuɗi naira miliyan dubu ɗaya da miliyan dubu ɗari bakwai domin rabawa ga ma'aikatanta a matsayin kuɗin rago a wannan babbar sallar. a wata sanarwa da jami'in hudda da jama'a na ma'aikatar kudi ta jihar alhaji garba yunusa ya sanya wa hannu ya ce tuni an tura kudaden ga ma'aikatu da hukumomin gwamnati don rabawa ga ma'aikatan nasu yanzu dai gwamnati ta amince a baiwa kananan ma'aikata da ke kan matakin albashi na ɗaya zuwa na shida naira dubu sha biyar biyar yayin da za a baiwa masu matakin albashi na bakwai zuwa na sha biyu naira dubu sha biyu inda kuma gwamnatin ta amince a baiwa ma'aikatan da ke mataki na sha uku zuwa sama naira dubu goma goma muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria muna barin na dabo na shehu muka nufa inda murtala faru sanyina ke tuna mana cewa Gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da wani kwamitin amintattu a ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamnan tsohuwar jihar Sokoto Yahaya Abdulkarim da zai kula tare da tabbatar da yin kyakkyawan amfani da kuɗaɗen tallafin man fetur da gwamnatin tarayyar Najeriya ta soma rarraba wa gwamnatocin jihohi. Wani dan kasuwa a jihar Sokoto Abdullahi Masasa ya yi hoɓɓasa ta ɗaukar nauyin karatun yara marasa galihu har su talatin daga mazaɓu goma na gundumar sata gidan ƙatta da ke ƙaramar hukumar mulki ta Illela. Duk wanda ya samu dama su ba da goyon ko kuma su ba da ya za a yi su taimaki ilimi a arewa. Shirin bunƙasa ilimi na hukumar tallafa tallafawa ci gaban kasashe ta Amurka USAID na ganin wannan na daga cikin manufofinsa in ji shugaban shirin a Sokoto Muhammad Nura Ibrahim. Daga cikin manufofinmu shine na farko mu inganta ilimi sannan kuma mu ga cewa yara marasa galihu an ba su muhimmanci kwarin gaske domin a samu ilimi da ya kamata. Murtala Faruk Sanyin na murar Amurka a Sokoto, Nigeria. Daga inda addahu barin shehu sai kuma Jos mai kuza na yamma da Bauchi, inda Zainab Babaji ke tafa da bitar kamar haka. A cikin wannan mako ne kungiyar mata da suka hada da Krista da Musulmi mai suna Women Without Walls Initiative ta gyara wata makarantar firamare a unguwar gangare a nan cikin birnin Jos don kokarin ƙara danƙon zumunci tsakanin Musulmi da Krista. Shugaban kungiyar Pastor Madam Esther Ibanga ta yi tsokaci kan dalilin daukan matakin. Lokacin da class ɗin yara duk roof din ya ruba ta yasa muka ce to bari dai mu fara taimako su ma mazauna unguwar sun bayyana farin cikin su kan tallafin ba abin da zamu ce yau sai dai godiya ga wannan kungiya don wannan abin da suka yi abu ne na abu na yabo idan da zamu samu fastoci kamar uku kamar ita a Najeriya ba wanda zai kara wani tashin hankali. An yi kira wa gwamnatoci da su tallafa wa matan karkara don inganta rayuwarsu da ta al'umma gaba daya don rage yunwa da talauci a tsakanin al'umma. da take gabatar da kasida a wurin bikin ranar mata ta duniya sakatariyar hukumar rediyo da talabijin na jihar plateau justina vrangle ta ce mata suna ba da gagarumin gudummawa wajen samar da al'umma na gari zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To yanzu kam sai a gyara zama a saurari zauren mu na tattaunawa. Har dai yanzu, zauren na tattaunawa ne kan zargin cin zarafin jama'a da ake wa rundunar tsaro ta JTF a jihar Borno. To, amma zauren na zama ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda a yau jagoran tattaunawar wakilin Nasiru Adamu Elhikaya ya ɗora daga inda ya lura cewa bakin 'yar majalisar wakilai Hajiya Amina Ibrahim Kadi na muimui. Hajiya muna kina da magana ne kada mu ah, ratsa. Ba ma bacci a farke muke. kuma mun san muna da karfi muna da yanci yau idan muka ce za mu sauke shugaban goodluck jonathan zai sauka ne bashi da abin da zai iya yi amma shi bai isa ya sauke mu ba so muna nan muna tare da jama'a mu dare da rana ba fa magana kawai muke a cikin rediyo ba ne muna nan muna wayan su abubuwa ma da mu gani an janye ko a rage su din so ba ma bacci muna nan a farke muke tuntuni hakika yadda abubuwa suke tafiya kuma hajiya idan har aka ci gaba da yadda ake tafi yanzu ba ma fata Allah ya kare amma hakika yadda ake tafiya idan jama'ar ƙasa suka yi fushi domin an kama wannan hanyar hakika idan jama'ar kasa suka yi fushi na tabbatar in aka hada sojan najeriya kafataninsu da kakinsu da bindigoginsu da 'yan sandan ƙasan da duk wani mai sa kayan sarki da yake rike da bindiga aka ce su zo a kara da su da 'yan najeriya waɗancan jami'an tsaro ba za su kai labari ba ina jin dana so mu koma wajen shi sanata amur zanna ne domin shi abin da yake faɗa shine a janye sojojin nan gaba ɗaya. inda ya kwatanta kusan zan ce in za a kwatanta abin da ke faruwa a maiduguri watakila sai abu labaran da ake ji na siriya ko kuma yankin nan zan iya cewa ko kasar somaliya kenan wato kamar dai ba doka da oda sanata amazana sojoji kwanan nan sun fito sun ce su ma sun gaji da irin abubuwa dinnan da suke yi a maiduguri ma'ana inda za a samu zaman lafiya ko yau ne aka ce su fice za su iya ficewa shin har yanzu kana ganin zan iya cewa idan aka janye sun baka ganin za a bar mutane su yi ta yin abubuwan da suka ga dama ne to ne ban yi tsammani ba domin tun da yaran 'yan gari ne za mu iya mu samu hanyar da za mu yi magana da su yanzu ma manyan suna so su yi magana amma suna jin tsoron gwamnati za su ɗauka a kan kamar wani abu ko kuma akwai wani abu boyayye ko kuma su je su kama kama ba zato kamar yadda aka kama senator dume shi yana neman hanya ne ya samu magana da waɗannan mutane don ya samu hanyar da za su yi magana da 'yan boko haram to amma abun ya koma ga wata irin hanya sai aka zo aka kama shi to a iri wannan hali waye zai ce zai wuce gaba a samu sulhu da wayan wayannan yara gwamnati bai bada dama ba sulhun da suke magana sulhu sulhu sulhu suke magana ƙarya ne in suna neman sulhu ba haka ba ne akwai hanyar da za a bi akwai wani misali da ka kawo kwanaki na wani soja da ya kasance yana zuwa wata anguwa wanda watakila taba wannan sojan ne ya jawo su kuma sojojin suka ɗauki irin wannan mataki hakanan da wani misali da ka kawo na hmm. wani mutum da matarsa suna zaune aka zo aka kashe mai gidan ya zama kuma matar ma karshe ta bar jinjirinsu daga baya da ta zo ta tuna za ta ɗauki shi aka ce kar ta koma ita ma za a iya harbi za a iya harbinta shin tuno mana wannan abin da ka faɗa kwanaki eh sake eh, eh. tunatar da ku to kamar yadda na faɗa ranan. wannan mata suna zaune da mijinta a cikin ɗaki sojoji suka zo shigo ga jariri a kwance sai suka zo suka harbi mijin ita kuma cikin fargaba sai ta tashi ta, gudu ta fita a cikin ɗaki sai ta tuna da yaron ta za ta koma ta ɗauko yaron don ya ga ta ga sojojin suna so su kona gidan da jaririn sai aka ce mata a'a karki koma in kin koma za mu harbe ki sai ta tsaya tana kallo aka kona mijin da jaririn wannan a cikin maiduguri ta to saboda haka <laughs> iri wannan abu me za ka faɗa komi abubuwan da suke yi bai wuce haka ba wani ma ma'aikacin gwamnati ne ma ya zo garin nan kos sati guda da ya koma ya tarar yaransa guda uku an harbe a gongi <coughs> wannan cikin sati biyun nan to abubuwa da ba za ka iya ka kirga ba ba za ka iya ka kirga ba don in dai za ka ce za ka faɗa abin da ya faru wallahi za a kwana a nan za a dinga gaya maka abubuwa ga abin da ya faru a guri kaza ga abin da ya faru a guri kaza kuma wato nasiru wata matsala da ke faruwa ita ce irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa musamman nan a arewa matsalar da ke nan ita ce su jami'an tsaro da aka kai wai su kawo su dawo da kwanciyar hankali ina ganin kamar ba za su iya ba domin masu kai hare-haren nan su suka san jami'an tsaro jami'an tsaro ba su san su ba saboda haka su kuma watakila in zaka ɗan yi musu adalci daidai gwargwado su ma jami'an tsaron nan ai masu kai musu harin nan su sun je da sunan watakila su kawo zaman lafiya to sai zanto suna aiki masu sanye da fararen kaya kuma suke harbin su kuma su suka fi yawa a guraren nan idan aka kai musu hari duk inda suka ganka nasu, ba san cewa ba kai ne kake kai musu hari ba saboda haka za su harbe ka wajen kokarin kare kansu don haka mm, aiki irin wannan ga jami'an tsaro shi kansa aiki ne mai wahala matuƙa gaya ina tausaya musu ko su duk da dai abubuwan da suke yi su ma kuma ba biya cikin tsari baya cikin ka'ida ba na so in yanke ka eh. amma tun daga farko kafin a kai sojoji da sun ce za a kai sojoji mun faɗa wa gwamnati cewa kar a kai sojoji mm. wannan aikin ba na sojoji ba ne wannan na intelligence ne a barwa intelligence su yi solving wannan problem ba sojoji ba ne tunda aka kai sojoji me suka samu akan akan hanyar maiduguri akan stress da maiduguri ko ko boko haram guda daya sun kama ba su taba kama ba kamar shi sai da tu'ami zanna ya faɗa mm, wannan aikin na borno mm. aikin intelligence ne ba na soja ba ne ba force zaka je kai amfani da shi ba shi bashir ya faɗa ya ce idan sojoji aka harbe guda daya soja guda daya. in sun ga mutum da farin kaya suna harbewa to ni kaga ban yarda da kai a wannan ba in dai haka ne kan sojoji ba su san kan ka'idan aikinsu ba ba su sani ba dan ba yanda za a yi idan an kashe soja guda ɗaya in sun ga kowaye da gemu da farin kaya su je suna ta harbewa to an kai su ne su je su kashe mana mutane mai maiduguri don dai haka ne shugabannin su ba su yi musu adalci ba tunda ba su gaya musu irin ka'idan su ba kaga kamar borno aka kai mana kwamandan ibo wanda baya jin yaren wanda bai san al'adunmu na borno ba wanda bai ma san cikin garin borno ba mai duguri ba karfin bindigarsa kawai ya sani karfin bindigarsa kawai ya sani hmm. so idan aka ce a bom ya taso daga wani waje shi kawai zai ce to a ja a yi atakin wannan anguwan amma da an kai mana dan arewa ko kuma a ce dan borno din kaga yana jin yaren zai iya zuwa wajen shugabanninmu zai iya zuwa wajen traditional rulers dinmu yaya wannan anguwan menene me ake ciki amma shi wannan turanci kawai yake ba kowa bane yake jin turanci a maiduguri so gaskiya ni bashir ban yarda da kai ba a cewa dan an harbe soja guda ɗayan an ga mutum da farin kaya su harbe to abin da irin abin muke ciki a maiduguri sun ga sun gama mana mutane maiduguri din gaba ɗaya ni har yanzu ina kiran shugabannin su a takawa sojojin da suka aika biriki a gaya musu irin ka'idan aikin su a gaya musu lokacin da ya kamata su yi harbe da lokacin da ya kamata su yi injiniya injiniya kyari ah, kuna ku ne da 'yan majalisa waɗanda ke tsara dokoki a ƙasar nan kuma ku ne wakilan mutanen nan ah, mutanen eh, borno don ce gaba ɗaya ah, shin ah, banda nuna bacin rai game da abubuwan nan da ke faruwa akwai wani yunkuri da kuka taɓa yi ko ta hanyar majalisa ko kuma ƙoƙarin ganin ma shugaban ƙasa tun da shine babban kwamandan rundunonin sojan najeriya wanda kuma shi ba da izini a tura waɗannan sojoji mai duguri domin a samu maslaha kan wannan lamarin alhamdulillah lalle mun yi shi yasa na ce da shi malam bashir ya ce ya kamata mu mu yi fiye da magana a baki gaskiya mun yi fiye da haka kuma muna kan wannan a yanzu haka a satin da ya wuce akwai wani oda majalisar muna wakilai inda yake cewa abin da urgent national importance a inda ni na tashi na kira ga majalisa a kan cewar dole su kira gwamnatin tarayya ta tashi ta yi wayan ababa uku game da abun da yake faruwa a borno na farko a jawo kunne manyan yan tsoron su kira mutanensu su ja kunne mutanensu su daina abin da suke yi na biyu a yi kwamiti wanda za su je borno su je su yi bincike duk inda ake rike mutanenmu da kuma inda aka yi barna irin kone-kone da kashe-kashe su nemo su rubuta duk kukan jama'a a taho da shi abuja a biya diya da kuma a mayar da asara ta hanyar tallafawa ga mutanenmu to waɗannan ababen duk ni na tashi na yi a majalis ba ba mu saya wannan ba mu ukun da yanzu muke nan yanzu inda muka tashi daga ofishin national security advisor muke dawa yanzu hakan mm. muka rubuta duk koke-koke mu da wannan da wanda ma yafi hakan mun kira gwamnati da kuma ofishin nsa babban mai abin mai bada shawara ma shugaban kasa ta hanyar ah, tsoro kenan eh. a kan cewar duk abin da na gaya ma na farko su ja kunna mutanensu na biyu su yi searching of committee su je borno su yi bincike irin barnan da aka yi su hukunta na hukunci wanda sojoji da suka yi barna kuma wadanda aka kashe mutanensu da kuma aka yi musu barna a biya musu diya kuma tallafa musu. Haka, to masu saurare nan za mu dasa aya sai sati mai zuwa a ji mu da babi na uku na wannan tattaunawar. A madadin jagoran wannan zaman Nasiru Adamu Ilikaya da masu tattaunawar nake cewa a kasance lafiya. To, an ce abin da babba ya hango, yaro ko ya hau ƙololon iccen rimin kan dutsen dala ba fa zai iya hangowa ba, don haka sai a kasa kunnuwa sosai a ji jawabai daga dattawa. Dattawan da za su yi jawabai a yau ɗin su ne. Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun a babi na biyu na jawabin da ya fara a makon jiya, sai kuma rabran rabo na kanti da farko dai ga Sheikh Yusuf Sambo cikin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Hausawa na karin magana suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. To ba ya ma fi zama ɗan sarkin ba ya ma fi zama sarkin. sannan akwai wani abun da dole ne duk yadda mai wa'azi zai kare bai taɓa kowa ba Da dole sai an faɗi gaskiya ai muna sane da cewa wannan fitinar da wannan musibar asalinta abin da ya haifar da ita rashin adalci ne Shi shine hakikalin abin da ya jawo mana wannan a yau an wayi gari makarantun talakawa daban makarantun 'ya'yan masu mulki daban asibitin talakawa daban itin 'ya'yan masu mulki daban komai an bambanta ya zani mu iya samun zaman lafiya a cikin ƙasar nan suna ganin yadda aka ci gaba sauran ƙasashe na duniya amma mu a yau hatta da wutar lantarki a ƙasar nan an kasa kammala ta kamfanonin ƙasar nan gaba ɗaya duk sun mutu yau ka shiga kano ka ga ainihin inda kamfanoni suka zama gawawaki ka zo kaduna ka ga inda kamfanoni suka zama gawawaki ka je sokoto ka ga inda kamfanoni suka zama gawawaki 'ya'yan al'umma suna ta ƙare karatu babu inda za su je su yi aiki me zai sa ba za a samu matsaloli a ƙasa ba prostration dole ya samu yara ko an gurɓata da state kiri-kiri ana bi ana rufe gaba ɗaya an gurguntar da harkar kasuwancin kano jihar kaduna an shigo da matsaloli plateau a yadda take kuma a ce shugabannin mu da ke malaman addinin mu a zo a haɗu a zauna a zauna a tattauna a nemi ainihin tsofaffin shugabannin ƙasarmu da ministocinmu tsofaffi da ambassadors namu da tsofaffin gwamnoninmu na ɓangarorin nan duka biyu musulmi da kirista Wannan shi ne jawabi na, ina muku fatan alkhairi da mu baki ɗaya. Shi ma rabaran rabu na kanti ya ce lallai a yi maza-maza a maido da zaman lafiya a arewacin Najeriya muddin ana son kawar da kuncin rayuwa. a Salamu alaikum Kirista da Musulmi, ni ne mai suna rabar rabu na kanti Equator Ghana number one. muna kira ga dukkan dattawan arewa don Allah a yi wutufa domin zaman lafiya. ga arzikin ƙasarmu na faduwa don Allah a gargaɗa da jama'a mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya dukan mu kasuwan mu daya gonakan mu daya tattawan arewa ku tahi tsaye a yi ba domin zaman lafiya magana Allah ta gaya mana Isa almasihu ce salamata nake baku salamata ta nake bar muku ba irin ta duniya ba wani sura sha bakwai aya ashirin da bakwai yanzu ko tafiya mutum zai yana ta fargaba ko yana gidansa yana ta fargaba dattawan arewa ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyanku mu fastoci da rabori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya domin Allah ya ba mu amana jagoranci haka na limamai ma Allah ya ba ku amanar jagoranci ku rika wa'azi na zaman lafiya ku rika wa'azi wanda zai kawo wa jama'a kwanciyar hankali ba wa'azi na zage-zage ba ba wa'azin ta da hankali ba muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su gabatar da zaman lafiya ba firgita mutane a akan tayin hankali shine ne gaban mu ba limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya mun san su muna taro da su domin zaman lafiya tsakanin kirista da musulmi bai kamata ana kashe-kashe ba bai kamata ba bai dace ba muna roƙon gwamnatin ƙasar mu kuma ta sauƙaƙa kowa ji daɗin rayuwa don Allah don Allah a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa ji daɗi takin zamani a noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa don Allah muna roƙo yan arewa ƙasar nan Najeriya gaba ɗaya daraja ga ma'adanai ga arzikin ƙasa don Allah muna roƙonku da mu da mu rabori na addinin kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana sai Allah ya ɗora mana na rikon jama'a mu yi aminci mu yi aminci duka mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana tara jama'a mara aminci kuma yana kora jama'a Allah ya ajiye mu kabilu daban-daban haka ya nufata haka kuma yake so saboda haka abin da Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi ubangiji Allah ya sa ƙasarmu da tsore ubangiji ya sa mana albarka amin sun mu amin na gode To daga jawaban dattawan sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu kan batutuwa daban-daban. Assalamu alaikum gidan rediyon VOA. Mai magana garban Dilo Muhammad Tildan Fulani karamar hukumar Toro jihar Bauchi, Najeriya. a ra'ayina akwai abin takaici kan wasu mutane marasa imani ɗan najeriya da suke ɓata sunan addinin islam ta hanyar yaudara walawala damfarar maniyyata wasu ɓata garin kuwa safarar mata da yara ƙanana ke yi zuwa ƙasa mai sarki don fasikanci kai wannan abin kunya ya yi yawa da fatan hukumar najeriya da saudiya za su riƙa yi musu hukunci mai tsanani da zaren an kama su Assalamu alaikum suna na Zaidu Bala Kowa sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa. Allah sarki ƙasar mu Najeriya babu tsaro a halin yanzu sai dai tsoro. Babu amana sai dai can amana. Babu adalci sai dai cuta. Ƙasar mu Najeriya ga cin hanci da rashawa da rashin bin doka da oda kuma waɗanga abubuwa duk sun faru na saboda rashin shugabanci na rigari. Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Umar Marafa ne daga ɗan kilkaramar hukumar mulki ta Mako sai kutar state of Nigeria. Zan kira ne ga gabanin mu na Arewa da su ji tsoron Allah su taimaka ma talakawa musamman lokacin ga kwancin rayuwa. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio rediyon Amerika. Sunana tsallamin Joja Kagara jihar Neja, Najeriya. Na ji shugaban ƙasa ya tafi Mali. ta halin gaskiya matakan da ake so a ɗauka a ƙasar mali su ɗauki matakai na sassauci don da za a samu zaman lafiya a kasan mali don allah don annabi kada ya kai ga yaki da ra'ayoyin masu sauraronmu muka kammala shirin mu tattauna na wannan satin a madadin waɗanda suka taya da gabatar da shirin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya sai kuma wani satin. To a gaishe ka Ibrahim. To jama'a duka duka abin da ya sauka kenan a shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu tafi muna da ta'aziyya da muke so mu yi wa wakilinmu na Sokoto Murtala Faruku Sanyina wanda ya rasa kawunsa a yau wato Malam Ibrahim Faka wanda jim kaɗan bayan da ya gama ba da sallar safe da yake liman ne yau Allah ya karɓi abinsa kuma ya bar duniya ya bar mace ɗaya ta aure da kuma 'ya'ya guda takwas. Allah ya ji kansa ya ramshe shi mu kuma Allah ya samu cika da imani su kuma Allah ya ba su hakuri ya za madadin dukkan mu a sashen wasu mura Amurka musamman shi Ibrahim da tafiyar tafiyar da ya ba da umarni ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.